بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على حبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى يمتشن لاربا قوم الشاب بكوي قوة رجب hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma hakan ya daidai da bakwai ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma game da aka sani a darasin da ya gabata mun kammala na nahal a yau insha Allah ta'ala za mu fara farkon suratul isra kuma har yanzu ne muna nan a bisa tsarin da muke tafiya a kai in kana waɗannan ayoyi na farko sun shafe mu kwarai da gaske wannan sura suratul isra sura ce makkiya kuma imamul bukhari yana cewa kamar yadda ya kawo a cikin littafinsa ingantacce yace haddathana Adam ibn Abi Iyas حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن زيد سمعت بن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم واتو عبد الله بن مسعود يتي فدي دنگane da suratu Isra'il wato ita wannan kiran ita ake cewa suratu bani Isra'il wal kahf da wacce take bayan wannan da kuma suratu maryam wacce take bayan suratul kahfi din yace innahunna min al-utaqul awwal wa hunna taladi yace waɗannan ayoyi ko in ce waɗannan surori suna cikin waɗanda suke yanta bayi wato suke yanta bawa tun a matakin farko mana na farko kan gaba wajen yanta dan adam mana duk mutumin da ya aiki da su ayoyin da ke cikin waɗannan surori za su to yantuwa a bikin shi daga wuta sannan kuma wa hunna min talabi suna cikin wanda suke ajere wanda jere daga wannan sai wannan haka suka taho mala yake cewa imam muhammad ya fitar cikin hadisin sa ko musnad dinsa daga rahman yake cewa haddathana hammad ibn zaid an marwan ibn abi lubaba sami'tu aisha ta taqul yace na ji na aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasumu hatta Kudu ma da an yuftir yace annabi alaihi salatu wassalam yakan yi azumi har mu rika cewa ma kaman dai ba zai ajiye azumi ba wa yuftiru wani lokaci kuma annabi yana ajiye azumi ya rika cin abincinsa hatta Kudu ma da an yasum har ma mu rika zaton cewa ba zai yi wani azumin ba wa kana yaqra'u kulla lailatin bani isra'ila wa zumar a kowane dare annabi sai ya karanta suratu bani isra'il da kuma suratu zumar wannan abin da zo kenan dangane da wannan sura ubangiji ta ala yake cewa subhanallazi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al harami ila al-masjid aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir ubangiji ta ala yace tsarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiya lafazin asra shine tafiya da aka yi cikin duhun dare daga makka zuwa baitul maqdis tafiya ne wanda ake yi da kafa akan abun hawa wato raƙumi ko jaki wata ɗaya ake ana tafiya kafin a isa wato filistin haka dawowa ma a yi wata ɗaya kuma tafiyan wata biyu kenan a cikin halin tafiya idan ma mutum zai zauna yayi abubuwan da zai yi kuma to sai kuma sanda aga ya dawo to wannan tafiya ita ce aka yi ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare ɗaya bayan an idar da sallar isha'i kawai sai mala'ika ya zo ya dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin buraq wanda tafasil duka za su zo akan wannan ake wannan tafiya a cikin dare to shi ake cewa al-isra ma'anan asra bi abdihi yayi wannan tafiyan ne ba da safa ba a cikin dare aka yi shi laidan an yi tafiyan daga ina ne min al-masjid al-haram daga masallaci na makka mai alfarma ilal masjid al-aqsa zuwa masallacin nan da yake mafi nisan guri al-aqsa shine wuri mai nisa daga makka zuwa baitul maqdis akwai nisa su da aka ake ce masa al-masjid al-aqsa wai wani masallaci ne masjid al-aqsa sai Allah ya ce allazi barakna hawlahu shine masallacin da muka yi wa gewayensa albarka mun gewaye shi da albarkatu iri iri linuriyahu mun yi wannan tafiya ne da shi annabi sallallahu alaihi wasallama don mu nuna masa min ayatina ya yaga daga cikin ayoyinmu manufar tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tafiya shine nuna masa ayoyi na Allah subhanahu wata'ala don ya gani ya ƙara imani da yakini ga Allah madaukakin sarki innahu huwa samiul basir lalle Allah madaukakin sarki biji ne Allah kuma mai gani ne nan gurin wato abul fida ismailu bin amr bin katidin sai ya ce yamjadu ta'ala rabbahu wato Allah madaukakin sarki da kansa yake yaba ma kansa Allah yana yabansa yana koda kansa da kansa Allah ya umarce mu da mu yabe shi mu yabe shi mu koda shi to kuma nan yanzu shi da kansa ne yake yaban kansa da kansa li qudratihi bisa iko da kudura da yake da shi wala ma la yaqdiru alayhi ahadun siwa akan abin da babu wani a duniya da yake da wannan ikon in ba shi ba Allah subhanahu wataala idan nazo ina wannan karatun yanzu akwai wanda zai yi karatun nan sama da wanda na yi idan na zo na ɗinka wani tufafi a matsayina na tela akwai wanda zai yi wanda ya funawa in na gini akwai matsayina na injini akwai wanda zai yi wanda ya funawa in na yi magana akwai wanda ya fi ni iya magana eh, ko me za ki yi akwai wanda ya fi to amma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wani aikin da duk duniya ta halittu gaba ɗaya ba wanda ya sai wannan aikin in ba shi ba da ka yi cancanci ba ya jiran ma wani sai ya yabe shi shi ya yaba ba kansa da kansa an gane wannan ko yace fala ilaha ghayrahu wala rabb babu wani abin bauta in ba Allah ba sannan babu wani mahalicci siwahu in ba shi ba alladhi asra bi abdihi Allah wanda yayi tafiya da bawansa ya'ani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wato bawansa da ake nufi anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kira shi da abd an fahimta wato shi ma bawa ne na Allah kamar yadda kowa yake bawa na Allah subhanahu wata'ala lailan an yi wannan tafiyan ne a cikin dare fi junhil laili a cikin duhun dare domin daga zaran rana ta faɗi an shiga dare an yi magariba har an yi isha'i to lokacin dare ya riga ya shiga sosai an yi wannan tafiya ne min al harami daga masallaci mai alfarma wa huwa masjidu makka shine masallacin jiki makka ina fata ana fahimta masallacin ka'aba amma lafazin al haram wato kewayen harami na maka duk wani masallaci da ke cikin wannan kewayen harami na maka to sunan shi masjid al-haram ina fata ana fahimta amma akan keɓance wannan lafazi da masallacin ka'aba ko a furta shi kai tsaye a ce masjidul ka'aba wato masallacin ka'aba masallaci mai alfarma wannan daraja ce da makka take da shi saɓanin wasu wurare wanda ba nan ba kuma ita maka ita ce ummul qura kamar yadda Allah madauki sarki ya ce da tun zira ummal qura wa man haulaha ita ce uwar birane duk wani birni to bai maka ba duk wani wato abu na ci gaba a duniya da zaki iya gani a yawo da zaki na kasa ko gudu idanu to zaki ga in kika zo maka zaki ga abubuwa iri iri wanda yake ba irin wanda ke gani a wani wuri ba wannan gudi na makka Kun ce wannan masallaci mai alfarma ko in ce kewayen harami duk masallacin da ke wurin shi ake ce masjidil haram ina fata ana fahimta wannan ya sanya masallacin da ke kewaye da masallacin ka'aba su ma suka samu daraja na samun lada dubu ɗari akan wanda ya salla cikin waɗannan masallatai ba sai lalle mutum ya je masallacin ka'aba ya yi salla ba amma inda mutum zai je ka'aban to aida ya fi ya fi daɗi za ka ga ga 'yan uwa ga ka'aba kuma kana kallo amma duk wani wanda ba ka'aba ya je ba amma kuma ya yi sallah a cikin haramin maka wanda tana da iyaka daga wuri kaza zuwa wuri kaza kamar yadda annabi ya faɗa to wannan masallacin na harami ne wannan lada dubu ɗari ta tabbata a wannan masallaci duk wanda ke cikin ka'aba a cikin ƙwayar ka'aba yana kallon ka'aba ne idan zai yi sallah haka duk wanda yake cikin masallacin ka'aba kuma yana hango cikin farfajiyar ka'aba ne idan zai yi sallah wanda yake wajen harami yana kallon ginin masallacin ne wanda yake nesa cikin unguwannin da ba nan ba yana hango ina ka'aba ta ci kawai ya kalla shi yasa za ku je ku ga maka masallatai wani ya kalli can wani ya kalli nan ko ina kawai da sun kawai ka'aban ne suna kallanta ina fata ana fahimta kowace anguwa ka'aba suke kallo saboda haka su ma a cikin maka haka suke gwargwadon inda suke gwargwadon inda suke kallo al'illa kawai haka mutanen da suke wajen makka su kuma sai su kallo makka wanda yake wajen ainihin wato saudiya sai ya kalla saudiya kamar yadda muke a yanzu sauran kasashe na duniya muna kallon saudiya tana gabas da mu shi yasa muke kallon gabas wasu kasashen da suke ba yammacin afirka ba in suna shi ne za ku ga cewa su kuma yammaci suke kallo haka gwargwadon yadda mutum yake yadda kallon duniyar ta sami inda kuke to gwargwadon inda za ku fuskanta ku kalli wannan ɗaki mai alfama ubangiji ta ala ya ce wannan tafiya an yi shi ne a cikin duhun dare daga wannan masallaci na makka ilal masjid al aqsa zuwa masallaci mafi nisa wa huwa baitul maqdis alladhi bi iliya shine masallacin baitul maqdis wanda ke iliya ma'adanil anbiya wanda ke tattara annabawa milladun ibrahim al-khalil alayhi salam tun daga lokacin annabi ibrahim khalilullah wato badadin Allah amincin Allah ya tabbata a gare shi har zuwa kan shi kansa annabi Muhammad din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ولهذا جمعوا له هناك كلهم dan haka ne ma dukkan annabawan suka taru da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan masallaci fa ammahum ya limance su ya jagorance su an gane ko wa alaihim ajwa yalimance su fi mihlatihim wa darihim wato a wurin bautar su da kuma gidajen su duk suna nan a wurin annabi ne ya jagorance su fadalla ala annahu huwa al-imam al-azam wannan ya nuna mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama shine jagora mafi girma annabi Musa jagora ne annabi Isa jagora ne annabi nuhu jagora ne duk wani annabi ma jagora ne amma jagora mafi girma wane ne shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama war ra'isul muqaddam shine kuma wato shugaban da ake gabatarwa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in aminci da salati su tabbata a gare shi da sauran annabawa gabaki daya wa qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki alladhi barakna hawlahu yace masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu wato masallaci mai alfarma ko masallaci na al-aqsa wanda muke wage albarka ai fi zuru'i wat-thimar mana mun masa albarka da shuka da ƴaƴan itace akwai abinci akwai dausayi a wannan guri linuriyahu mun yi tafiyan ne mana shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun yi tafiya da shi linuriyahu don mu nuna masa min cina daga cikin ayoyinmu ai al'izam manya-manya kafin haka annabi bai san ayoyin Allah ba annabi ya san ayoyin Allah akwai ayoyin Allah da yawa wanda annabi yake gani tun yana makka amma yanzu wannan ayoyin da ake magana ana nufin ayoyi manya-manya waɗanda ba zai iya ganin su a inda yake a nan makan ba zai san da su ba sai an ɗauke shi an kai shi inda suke ya gan su an nuna masa to shi yasa Allah ta'ala ya ce dan mu nuna masa wa'annan ayoyi manya kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki a wani yake cewa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gani manya-manya daga cikin ayoyin ubangijinsa a wannan tafiya domin a matsayinsa na dan maka ya san cewa wannan tafiyar ana yin ta aje a dawo kadai wata biyu ake yi don kwanukan da dan kasuwa zai yi da balaguransa da kaza idan mutum ya ƙara aka ce mutum ya tafi baitul maqdis ko ya tafi filistin to sai tun da aka gaida ana lissafa masa wata biyu da rabi zuwa wata uku ne kafin ya dawo da tafiya da kuma dawowa a watan raƙumi annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na dan maka bai ma taɓa fita a maka ba bai taɓa zuwa wannan gari ba ya dai san yan kasuwa suna tafiya su dawo kamar ke ce a nan gurin ga yan kasuwa suna ce miki suna zuwa china su dawo yasa akwai wata ƙasa sunanta china amma baki taba zuwa ba a ko kuma ana zuwa Lagos iko a je a siyo kaya a dawo kin san duk akwai wannan wala Allah danki na zuwa wala Allah mijinki na zuwa wala Allah ma kawarki kuma wane ne duk kin san akwai wannan amma dai baki taba zuwa ba to annabi shi ma yana da labari ya sani kamar yadda kowane dan garin yake sanar da cewa akwai gari mai suna kaza kuma ana zuwa ga irin dukansa ga irin yadda al'amura suke akan hanya cikin ayoyi kawai aka zo manzo ayyuka jibril ya zo yi ma annabi sallama magana da ainihin wato wannan taguwa da ake ce mata burak burak da kafin a gaba sunanta ba buraka ba buraka da kaf wato shi kuma wannan buraka wato alfadari ne ya wuce jaki girma amma bai kai doki girma ba ana fahimta kuma dabba ce wacce Allah madaukakin sarki ya fiddo da ita daga cikin aljanna an komai ba don yin wannan tafiya na musamman da za a yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba matsayinsa na bawan Allah ganin dabba nan kai ma shi kansa aya ne bai taba ganin ba malamai su ce wannan dabba duk inda ta sa ganin a nan take daura ƙafarta duk ne da idan ta yake to anan za ta daura ƙafa. haka aka ɗauki manzan Allah akan wannan dabba tare da mala'ika jibril aka kama hanya aka wuce ainihin wato baitul maqdis duk a cikin dare daya wato zai isa ku gane nisan lasiri yanzu kun ga an ce zuwa rigawa wata da to yanzu isha'i aka yi ina fata kuna fahimta yanzu an yi isha'i ko yanzu da muke wannan lokacin ana sallan isha karfe nawa a karfe karfe takwas to ba na so a rika samun sabani a bashi ma a takwas mu ci an yi sha takwas ko ba ka bane karfe nawa ake asuba eh shirya saura kwata ake tadawa ko ko kuma wanda suka mayi da wuri kenan amma mafi karanci saura binti goma shine geji dile a ce an tara sallah to nan ma mu kaddara a ce zuwa shida na safi to yana so mu kirga awa nawa muke da shi ne takwas na dare zuwa karfe shi na safe awanni awa goma muke da shi yanzu wannan tafiyan an yi ta ne fa ƙasa da awa goma ƙasa da waɗannan awoyin aka yi tafiyar da ake yin ta a watanni sai aka yi ta ƙasa da waɗannan awoyin kuma abin da zai ba ku mamaki shine ne don wannan ya cika yana so ku gane da Allah ya ce nuriyahu min ayatina idan ka ce aya to ya wuce abin da ke tsammani abin da ba zai taba yiwa ba sai kika gashi nan yayi Allah ya yi shi yanzu dabban nan tana da sauri an dauki manzon Allah an kai shi wannan wuri na Baitul Maqdis ba wai daga zuwa bane fa annabi ya musu sallar asuba sai da aka zo daga nan nan ne boda kamar ke ce yanzu zaki tafi umara a dauki ki a cikin ki airport yanzu a kai ki boda ne daga nan da jirgi zai tashi to da aka je wannan baitul maqdis din daidai a sakra a lokacin yanzu buraq aikin ta ya kare eh yanzu ya hau bayan ma dubu uban tafiya mala'ika jibril ne yanzu zai dauke shi daga nan gurin kuma ya hau ka kafadarsa da ya lula da shi kawai cikin gajimare shi kenan a nan tsakanin wannan kasar da saman sama ta ɗaya da ta biyu duk kowace sama da ya zuwa wata ta kai shekara ɗari biyar hadisai ne ingantattu suka tabbatar da wani. duk kuma saman da zai zo sai an ce ne ne sai ya kwankwasa ya ce an ba da izini ne an lokaci ya yi haya ko annaban karshe abu da ya mai mara ba haka duk da kuma annabawan da ya gani a sama su annabi ibrahim annabi idris annabi isma'il annabi ibrahim duka annabi musa aka je can sama saman bakwai aka je sidratul muntaha wanda Allah ce inda ha jannatul ma'aw kuma ya ba shi dama ya wuce ya wuce kan ya aka farlanta sallan ya dawo har inda annabi Musa ya rika cewa a je a rage maka na san maka ni mutane na sun fi mutanen ka karfi ma amma sun kasa walle ku ne na karshe ba za ku iya ba aka je aka dinga komawa ana dawowa ana ragewa har ta kai ga manzo Allah ya ji nauyi cewa ba zai iya kuma a rage ba tun ta zo biyar a biyar din ma ana ganin ba za mu iya ba kuma haka ne yanzu ga nan tana mana wahala shi yasa Allah madaukin sarki da falalarsa da tausayinsa ya bar sallan a matsayin wato sallah biyar amma daraja ta tana nan a matsayin raka'a hamsin da aka fara fallantawa sallah hamsin aka fara fallantawa to yanzu waɗannan a kanta ake bayan an dawo ne ya sako lokacin ya yayi a wannan baitul maqdis shine annabi ya jagoranci waɗannan annabawan gaba ɗaya kuma shine liman ya musu wannan sallah ta asuba an idar da sallah asuban kuma an sake ɗauko shi an dawo da shi maka garin maka gari bai waye ana cikin duhun dare bayan sallah asuba wannan in ba aya ba ta Allah babu yadda za a wannan abu ya faru wannan duka yana muku a gurguje ne saboda hadisin isra'i da mi'raji yana da tsawo yana da tsawo sosai dan nayi ta duwan gani ma iya karanta shi sai na ga sai mun yi wata da watanni ba mu gama ba ashe za ce takaita shi na eh ha ba wai ba komai da za ce ya inganta ba dole sai an ga abin da yake ingantacce ya zo a hadisai ingantattu kuma sannan a tabbatar kuma qur'ani ya tabbatar da shi misali amma da abin wani zai zai rubuta an inganta ba dole aje masa abinsa kun gani to darsan da ke ciki suna da yawa da shi sa ba daidai ba da kuskure ne a ware wata rana guda ɗaya a shekara a ce wai a wannan ranar ne da daddar za a rika ba da labarin tarihin isra'i da iradi da sunan wai maulidin manzan Allah ana son shi kaza wannan darasin da ke ciki su ake kullum a ɗauko shi a ɗabbaka shi a cikin al'amuran rayuwa na yau da kullum ba sai dare ɗaya ba darsa ne masu yawa an fahimta game da na daga fitan har dawowa da abubuwan da annabin ya gani a can an fahimta na ayoyin Allah da ziyartar wuta da aljanna da abubuwan da aka gani da tattaunawarsa da mala'ika duk irin wa'in abubuwan suna nan birjik-birjik ina fata ana fahimta saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya tafi da manzan Allah don ya nuna masa wa'in nan ayoyi to kuma kamar yadda na faɗa wani abu ne da mutanen maka sun san shi sun saba da shi an san ana zuwa a dawo ga kuma nisan kwanakin da ake yi gari na wayewa da annabi a maka wanda ba su san an yi tafiyan bayi sun sa annabi yana nan ba san da ya faru jiya saboda ka annabi yana nan gari na wayewa annabi ba habbe labari suka ce kai zuki ta malle wanda ba su yi imani da shi ba suka yi imani suna ganin wannan abun ba zai yi ba sai dai inda daga Allah ne suka yadda wanda kuma suke da raunin imanin su kuma suka kafirce suka ce wannan ƙarya ne ya za a yi tafiyan wata a ziyara kama mana wayar zai suka yi shiga zaka zaka ba sai mutane suka su kashi biyu ne wasu masu rabo suka imani wanda ba su da rabo kuma suka kafirce kattagin kole manzan Allah Abu Jahal suna murna suna jin hali a kara mutane ku zo yau ga Muhammadu yayi ƙarya kama shi yau ƙaryar kaza ta ƙare ana ce mai al'aminu a lokacin da to yanzu gashi nan ya yi kuntuka wata uba ƙarya abin nan da kuka san ana yi wata a je a dawo wata yanzu ya ce wai ya yi a cikin dare daya amma duk aka zo aka taru ana so a kure manzan Allah Allah alaihi wasallam duk bayan da aka yi wa manzan Allah in ce daga cikin kaje masjidil aqsa din kai na kofar shi ta kaza take ki Allah ya sa mala'ika ya nuna masa hoton kawai sai annabi ya bada amsa. da an tambaye shi wuce kaza sai a nuna mai hoton kawai sai ya bada amsa. ha wai duk ba su yadda ba kuma da gaske wallahi haka take haka ne fa kuma an san bai taɓa zuwa ba ai kaza da kaza ba ku yadda ba yace ku bari ku su dawo 'yan maka akwai sanda suka yada zango ya ce na yi alwala da ruwansu da suka shanya a cikin sahara ba shanya za a ce sun sha su to shanyawa don ya zama da ya sanyi saboda zafin sahara suka bar ruwan da irin in sanyi ya ya bige shi ya dan yi sanyi su ji amfani da shi ku tambaye su kuma suka zo suka ce tabbas sun an yi amfani da ruwansu ba a san wanda ya amfani da ruwan shi ne ya alwala da ruwansa ruwansu almuhim wayannan alamomi da ayoyi duka maimakon su yadda sai suka yadda wasu sun yadda wasu ba su yadda ba to anan ne suka zuma ma suka samu abubakar musaddiq Allah ya kara masa yadda dan su wabce shi daga hannun manzon Allah suka ce ga abokin karya yau mun kama shi abubakar na gida aka buga masa kofa lafiya lafiya suka ce yau ga abokin kai ƙarya mun kama shi ku ne ma kuke yarda da shi kuke cewa kaza kaza kaza Ya ce me yake faruwa suka ce kaji kaji abin da yace an yi tafiya da shi cikin dare Baitul Maqdis kaza kaza kaza kaza abubakar yake tambayar su kun tabbata annabi ya faɗa haka shi yanzu abin da yake so ya samu natsuwa cewa da gaske annabin ya faɗa ya faɗa mana gashi nan yana ta faɗa kaza kaza suka ce annabi ya ce abubakar ya ce in ya faɗa to na ya faɗa gaskiya ni na yi imani da shi za ka yadda ya tafiya da cikin dare a je a dawo ya ce ina gaskata shi cikin labarin da ya fi wannan wahalar tabbatuwa labarin sama yake kamun kuma da shi wahayi sai maka ce da baitul maqdis da na san ana zuwa a je a dawo to ya taba taba jin labari ya je sama ya kawo labarin sama kuma shi ya kawo labarin sama kuma na yadda sai wannan da na san akwai Zama ke ce ki ce yanzu an zo ana baki labarin Kano akwai mota misali sai ki ce ya ba zan yadda ba akwai mota ni da na san cewa yana kamun labarin china akwai jirgi akwai kaza a a kaza wata kaza yi an ce mota sun biyar da. irin haka ne yayi saboda haka daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa as-siddiq ana mai gaggata ya samu wannan title din ya samu kulli na mataki biyu a aljanna wanda daga annabawa sai siddiqai an gane ko wanda Allah madaukakin sarki yake cewa mai yuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wa shuhada'i wa salihin Allah wa hasuna ula'ika rafiqa Allah barka wannan duka ina mana wato irhasat ne dan haska mana abin da shafi wannan tafiya da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan wannan kalma da ya faɗa ta waccan sura da Allah ta'ala yake cewa a najm wa laqad ra'a min ayati rabbih kubra hakika Allah ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayoyinsa manya-manya malam ya ce wa nadhkuru min dhalika ma warad bihi sunnati min al-ahadisi anhu salawatullahi wa salamuhu alayhi yace kuma lalle zamu kawo daga cikin ayatul kubra din nan abin da ya tabbata daga sunna daga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama wa qawluhu fadin Allah madaukakin sarki inda yace innahu huwas samiul basir lalle shi mai ji ne kuma shi mai gani ne ai as-sami'u li aqwali ibadihi Allah mai jin maganganun bayinsa ne mu'minuhum wa kafiruhum su da kafiransu musaddiquhum wa mukadzibuhum wanda yake ba da gaskiya da wanda yake karyatawa duk yana ji al-basiru bihim yana ganin su fayuqi kullam minhum ma yastahiquhu fi ad-dunya wal akhirah sai ya baiwa kowanne ɗaya daga cikin su abin da ya cancance shi a nan duniya da kuma gobe kiyama an gane ko to waɗannan hadisi waɗanda malam ya ce zai kawo mana su suna da yawa idan kuka dinga buɗe shafuka za ku gani shafuka da yawa wanda malam ya kawo akan hadisan isra'i da mi'aji wala dole ne mu tsaya a nan gurin sai mun yi intiqa'i ma'ana intiqa'i ba za mu ce ba za mu karanta komai ba amma dole za mu dan intika'i waɗansu ɗaiɗaiku a ciki ba kuma wai dan ba mu yadda ba a dan mu ma ƙara samun yaƙini ne zama muna da ɗan wani haske akan abin da ya shafi Isra'ilin nan da Mi'raji ina fata ana fahimta mai intiqa'in waɗannan hadisai Waɗannan zazzabo waɗannan karanta hadisi biyu uku hudu shi insha Allah ta'ala mu ci gaba da ayoyin da suke gaban mu amma idan muka ce zamu karanta shi tun daga farko har ƙarshe to za mu yi watanni ba mu gama ba tun daga wannan ayar ta ɗaya nan za mu tsaya sai mun daɗe muna yi kafin ma mu kammala shi to amma dai abubuwa ne waɗanda suke masu sauƙi menene sauƙin da nake dafi ko din masha Allah malamai ne kuna iya karanta larabci kuna iya fahimtar larabci za ku yi zuwa ku buɗe tafsirin ku ku duba ku karanta ku ji abin da waɗannan hadisai suke ɗauke da shi na wanda za ku ƙara wa kanku ainihin wato ilimi a kai insha Allah baraka wa ta'ala muna fata Allah madaukin sarki mana jagoranci ya datar da mu ya bamu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah madaukin sarki ya yafe mana